Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa biyu VOH ke magana a cikin shirin sana rana. Zagaye na biyu a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan na musan dokokinmu sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu kafin hakan dai ga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 8 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 1383 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya aka yaƙi wanda ya fi jan hankali a tarihin bil'adama da kuma tarihin musulunci a yankin karbala da ke ƙasar iraki imam husaini alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya ke amincewa da yi wa yazid dan ma'auya baya a matsayin halifar musulmi saboda masanar da yake da ita akan cewa bai dace da wannan matsayin ba imam husaini alaihi salam tare da sahabbansa waɗanda wasansu iyalan gidansa ne sun ci gaba da yin turjiya da kin miƙa wuya ga azalumai tun daga safiyar ranar ashura har zuwa bayan azahar a lokacin da dukkaninsu suka yi shahada sannan kuma sojin yazid dan ma'awiya suka kama mata da sauran ƙananan yara a matsayin ribatattun yaƙi wannan jarunta da kuma sadaukarwa da imam husaini alaihi salam da sahabbansa da iyalan gidan manzon allah da suke tare da shi suka yi waɗanda adadin su bai wuce saba'in da biyu ba ta zama abin koyi ga dukkanin bil'adama musamman musulmi waɗanda suka yaƙi a zaluman sarakuna daga bisani har ila yau ta zama abin buga misali ga matsayin yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wajen kare addinin musulunci daga gurbata a hannun azalman sarakuna da shugabanni a tsawon tarihi yunkurin ashura dai shine ce shi addinin musulunci ya kuma zama garkuwa gare shi a duk tsawon tarihinsa kamar kuma hakan ya zama abin koyi ga masu gwagwarmayar neman yanci da tsayar da adalci a duniya har ma da waɗanda ba musulmi ba kamar yadda mahatma gandhi tsohon firaministan ƙasar indiya ya bayyana cewa ya ɗauki darasi ne daga gwagwarmayar imam hussein alaihi salam wajen yin tsayin daka a gaban azalamai da kin mika wuya a gare su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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne yi muku lalimar habin a cikin shirin namuna wannan yammacin. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. Ƙungiyar tarar Afirka ta yi Allah wadai da hare Isra'ila kan zirin Gaza inda fararen hula akalla 44 suka rasa su ciki har da yara. sakataren harkokin wajen amurka ya fara wani rangadi a nahiyar afirka china na ci gaba da gudanar da atisayen soji a kusa da tsibirin taiwan a matsayin mai da martani kan ziyarar da kakakin majalisar dokokin amurka ta kai tsibirin to yanzu ga cikakkun labaran shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka au musa faki muhammad ya yi allah wadai da hare-haren da isra'ila ta kai a yankin zirin gaza a cikin wata sanarwa da kungiyar ta wallafa a shafin ta na yanar gizo Muhammad ya ce har da aka kai kan fararen hula game da mamayar da jami'an tsaron Isra'ila suke yi ba bisa ka'ida ba a yankunan Falastinawa babban cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kawo cikas ga neman mafita mai ɗorewa. Sanarwar ta ce shugaban hukumar ta AU ya sake da goyon bayan ƙungiyar game da gwagwamar kafa halartacciyar ƙasar Falastinu mai yancin cin gashin kai da al'ummar Falastinu suke yi. da kuma gabashin birnin Kudus a matsayin headquarter Kawo yanzu dai Isra'ila da kungiyar Islamic Jihad sun sanar da tsagaita buɗe wuta a rikicin da ya barke bayan har-haren na Isra'ila. Bararen hula 44 ne suka rasa rayukansu ciki har da yara kamar da hukumomin lafiya na Falastinu suka sanar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Afirka ta kudu a wani bangare na ziyarar da ya fara wasu kasashen nahiyar ta Afirka. balanken zai gana da takwararsa na lady pandor inda ake sa ran ya gabatar da sabon tsarin da amurka za ta yi amfani da shi don kara samun karfin faɗa a shi a kasashen afirka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta ragu a baya-bayan nan bayan da afirka ta kudu ta shiga sahun 'yan ba ruwanmu a yakin ukraine a dalilin haka mrs pandor ta zargi amurka da yunkurin hukunta ƙasashen afirka don kawai sun yi allah wadai da kusan rasha a cikin ukraine baya ga afirka ta kudu mr blinken zai kai ziyarar rwanda da kuma jamhuriyar demokradiyyar congo ziyarar tasa dai na zuwa ne an kwanaki bayan wacce ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya kai a nahiyar ta afirka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran wani gidan adana kayan tarihi a birnin london na kasar burtaniya ya amince da mayarwa najeriya wasu kayan tarihinta da sojojin mulkin mallaka na burtaniya suka wawushe a lokacin gidan tarihi na horniman ya amince mayar da kayan tarihin masarautar benin da biyu ga kasar ta najeriya ciki har da na tugulla da kayan hauren giwa da mafifici da kwando da dai sauransu a shekara ta 1897 ne sojin mulkin mallaka na kasar birtaniya suka kai hari masarautar benin inda suka kone tsohon birnin kasar benin tare da kwashe kayan al'adun gargajiya na wurin lamarin da ya sanadiyar asarar dubban kayayyakin tarihi rundunar sojin kasar china ta ce tana ci gaba da gudanar da atisayen soji da take a kusa da tsibirin taiwan wanda martani ne kan ziyarar da kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai tsibirin dakarun sojin gabashin kasar sun bayyana cewa za su yi atisayen kai hari akan jiragen karkashin ruwa da hare-haren teku atisayen da aka gudanar a kwanaki hudu da suka gabata martani ne ga ziyarar dakakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a tsibirin a wannan litinin taiwan ta zargi china da tsawaita atisayen da ta danganta da tsokana da kuma kara zaman ɗarɗar a yankin To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan Radio Hausa VOH. Tomarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗa la yau rock saka tare da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin zamu taɓo batun nan ne da aka yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari barazana da ake so za a tsige shi daga kan mulkin da yake yi daga 'yan majalisar dattijai na ƙasar najeriya cikinsu kuma da 'yan jam'iyyar apc masu mulkin ƙasar inda suka bashi makonni shida da ya daidaita sahun tsaro a ƙasar in ba haka ba ta fara batun tsige shi a cikin wannan shiri namu da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu na jin abin da shirin yake kunshe da shi duk da cewa a halin da ake ciki a na hutu akwai wasu 'yan jam'iyyu da suka ja hankalinsu cewa su rinka sara suna duban bakin gatari cikinsu da tsohon ministan tsaro na tarayyar nigeria sannan kuma mai neman shugaban kasa a jam'iyyar nnpp wato sanata rabi musa konkoso domin tattauna wannan batun na yi wa shugaba buhari barazana mun gayyato dokta mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa ko masanin tsarin mulkin nigeria don ya bambance mana zare da abawa To, barista menene muhimmancin tsarin mulki ga ƙasa kamar Najeriya? Wato shi tsarin mulki kamar ruhi ne wanda yake tafiyar da dukkan ƙasa. wato shine doka wadda tafi kowace doka karfi tafi kowace doka muhimmanci tafi kowace doka kuma iko da kuma hukuma ita ce madogarar da hukuma ke amfani da ita idan aka yi magana tsarin mulki daga tsarin mulkin ƙasa ne za a iya ganin wani irin tsarin shugabanci ake tafiya da shi a ƙasa akwai tsarin shugabanci na sarakuna akwai tsarin shugabanci na demokradiyya akwai tsarin shugabanci na eh, parliamentary wato shugabanci na karkashin prime minister akwai shugabanci wani wanda yake na mulkin soja akwai shugabanci wanda yake ko ma wani irin shugabanci ne tsarin mulki ne yake fitowa da bayanin tsarin mulki da bayanin matakan gwamnati da bayanin hukumomi da ke akwai a ƙasa da bayanin yadda ake tafiyar da kuɗin ƙasa da bayanin yadda ake zaben shugabanni da bayanin yadda ake korar shugabanni da bayanin yadda ake tafiyar da komi da komi da kasani da tanaje-tanajen mulki a matakai daban-daban da komi da komi kuma a ƙarƙashin tsarin mulki ne ake nuna ƙarfin ƙasa kamar misali in ka ɗauki tsarin mulkin najeriya sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce wannan tsarin mulkin shine ya fi kowane girma shine ya fi kowane ƙarfi shine kuma ya fi kowane kuma duk hukumomi da mutane da kowa wanda yake najeriya dole ya yi biyayya ga tsarin mulkin nan to an sashi shine kamar rumfa wadda take sama wanda take ta riƙe kowane abin da ya shafi tsarin shugabancin ƙasa sannan kuma aka ce duk wata doka wadda ta yi karo da wannan tsarin mulki din to wannan rusasshiyar doka ce daidai da yadda ta yi karo da wannan tsarin mulki ma'ana abinda tsarin mulki ya fito da shi shine sama shine yake yake da karfin komi kuma duk hukumomi da suke a ƙasa wato gwamnatocin tarayya gwamnatocin jiha ma'aikatu masana'antu ko ma menene na gwamnati to a ƙarƙashin tsarin mulki ne karfin shi da ikon shi da hukumar shi ake awaitar da su kuma a ƙarƙashin shi ne ake ba da iyakar nauyi da komi da komi na hukuma da inda nauyin 'yan ƙasa yake da inda nauyin jami'an gwamnati yake da kowa da kowa da da karfin soja da komi da ka sani wanda yake tafiya da irin kudin kasa da irin taken tsarin kasa da jihohi da yadda za ka kirkiro su da yadda za ka dakar ko ma menene da ya shafi tsarin shugabancin kasa da tsarin gwamnati a ƙarƙashin tsarin mulki yake kowace kasa tana da irin nata tsarin mulki wasu kasashe suna da tsarin mulki wanda yake a rubuce kamar irin namu kasa irin su Najeriya wasu kuma kasashe suna da tsarin mulki wanda yake ba a rubuce bane ba sai dai duk abin da suka ga dama suka yi a al'ada yau da gobe sai ya zama doka kamar ƙasar birtaniya kenan wasu ƙasashe kuma suna da tsarin mulki wanda yake ba mutane suka yi shi ba kamar misali ƙasar da suke amfani da tsarin mulki na islama to qur'ani eh, da hadisi da kuma sauran tsare-tsare na musulunci to shine tsarin mulkin su shine abin da ke tafiyar da tsarin rayuwarsu gaba daya to saboda haka tsarin mulki ana gane shi ne daidai da yanayin wace ƙasa ce daidai da kuma yanayin wani irin mulki ake tafiyar da shi a wannan ƙasar barista ya ake rubuta shi wannan tsarin mulkin ne shi tsarin mulki ana rubuta shi ne wato na ɗaya akwai hanyoyi kamar uku ko hudu da ake rubuta tsarin mulki farko kamar za a tsaya a kowace jamhuriya ko kuma gwamnatin ƙasa akwai majalisar ƙasa ta tarayya to majalisar ƙasa ɗinnan ta tarayya ita ce wakiliyar jama'a daban-daban da suka zabo 'yan majalisar nan ita ce wakiliya akwai jama'a da aka zaɓo su daga ɓangare daban-daban na ƙasa to waɗannan jama'a su ne sukan haɗu idan idan suka zo suka haɗu sai su tsaya sai su ce to za su shirya tsarin mulki idan akwai tsarin mulki wanda yake dama akwai shi zaunanne a ƙasa to waɗannan wakilai su ne suke da alhakin wala su yi mashi gyara ko kuma su soke wasu bangaren shi ko kuma su kawo wasu sababbin abubuwa a tsarin mulkin nan kamar in muka dauki na Najeriya tsarin mulkin musa sashe na takwas da na tara shine ya bada hurumin hanyoyin da ake bi da matakan da ake bi a yi tsarin mulki gyara ko a kawo wani abu sabo ko kuma a soke wani abu wanda yake a nan wurin bi ma'ana abin da ake nufi a nan shine su waɗannan wakilan jama'a su ne suke da wannan amma duk da haka tunda ana tafiya da federaliya ne akwai gwamnatocin tarayya akwai gwamnatocin jihohi to gwamnatocin tarayya eh, majalisar dokoki ta tarayya idan ta zo ta yi shawarar za ta yi gyara to ba za su samu nasara ba sai sun tura shi ga majalisun dokoki na jihohi waɗanda su kuma akwai buƙatar sai an samu biyu bisa uku na yawan jihohin najeriya a najeriya muna da jihohi 36 to biyu bisa da 36 shine jihohi 24 sai an samu jihohi 24 sun amince da wannan gyara daftarin gyara da ake so a yi dinnan idan aka amince da wannan to shikenan to sai a zo sai a sake ke tafka muhawara idan aka yi muhawara to an samu amincewa gaba ɗaya ta ƙasa kenan wala ala a yi ma wannan wurin gyara ko a yi ƙari ko kuma a yi ƙara mashi wani abu to yanda ake yi kenan amma idan muka ɗauki kamar demokradiyya wadda take ba da daddiya ba ma'ana kamar in ka ɗauki ƙasar amurka amurka sun yi shekaru ɗaruruwa ana demokradiyya to kaga wannan sai dai a yi maganar gyaran tsarin mulki da sauransu to amma su a kamar ƙasa ta najeriya wadda aka rika samun katsalandan na soja su watsa da mulkin kuma su dawo su watsar da mulki a dawo da shi to a yayin da ake yi shine idan karkashin mulkin soja ne ana so a kawo tsarin mulki to sai a yi kokari sai a kafa majalisa ta shirya tsarin mulkin kasa wannan majalisa ta shirya tsarin mulkin kasa za a yi kokari a zabo kwararru ne waɗanda suka san menene doka da oda kwararru za a zabo dattawa kuma waɗanda suka san al'adar mutanen kasa za a ɗauko da sarakuna za a ɗauko wakilan kwararrun kungiyoyi kamar kungiyoyin lauyoyi kungiyoyin yan kasuwa kungiyoyin mata kungiyoyin matasa kungiyoyin yan kudu kudu yan arewa duka a hada sai a hada a zaure daya a zo a dauki lokaci ana bin muhawara a sanya wasu su kawo daftarin abin da za a yi muhawara akan shi sannan sai a tsara tsarin mulki a yi taro dinnan a fito da littafi wanda ake kira tsarin mulki waɗansu ƙasashe suna fito da tsarin mulki wanda yake littafi ne mai girma kamar in ka ɗauki jamhuriyar najeriya al misali tana ɗauke da tsarin mulki wanda yake ɗai sai da ya kai ga ya ɗauki ɗai shafuna kusan kamar kamar guda ɗari ko ɗari biyu girman shi kenan to amma idan ka ɗauki kamar ƙasa kamar irin su amerika sai ka ga tsarin mulkin ta bai wuce shafi bakwai ko takwas ba to waɗannan su suna amfani da tsarin mulki ne ba su cika ba da dama na a yi abubuwa da yawa da yawa ba kowane tsarin mulki sai a barci sai a zo a riƙa mishi fashin baki ana mishi tilawa ana neman mishi ma'ana da sauransu abinda su suke kenan mun ko a nan najeriya mun ɗauki tsarin mulki ne salon wanda ko menene sai a yi bayanin shi a ƙayyade shi fata-fata kowa ya gani to irin tsarin tsarin mu kuma da muke yi a nan Najeriya kenan to kowane ƙasa tana da tsarin ta daban amma da yanda ake yi gwamnati da take kan mulki ita take shiryawa a shiryo bukata cewa a gyara tsarin mulki ko kuma a yi mashi ko kuma a yi sabon tsarin mulki idan ta soja ce take son demokradiya to sai a yi sabo in ta sarakuna ce take son demokradiya sai a yi sabo in kuma dama gwamnatin demokradiya ce take son a ci gaba a yi fito da wani tsari to akwai zababbin wakilan jama'a 'yan majalisa don sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya ce ga talakawa ne karfin gwamnati karfin hukuma yake wato sovereignty belongs to the people to tunda haka nan ne dole sai an nemi wakilan jama'a din nan su suke da hurumin cewa eh sashe kaza na bukatar gyara kaza na bukatar kari sashe kaza na bukata a cire shi to wannan yanda ake yin tsarin mulki kenan shi wannan tsarin mulkin sassa nawa yake da shi ne sannan kuma kowane sashe na tsarin mulki ya zama dokar kasa kenan to eh, tambaya ce mai wuya cewa tsarin mulki sassa nawa nawa yake da shi a sai dai ya danganta kamar yadda nace ya danganta ga tsarin mulkin wace ƙasa idan muna magana tsarin mulkin jamhuriyar najeriya ne alal misali to masararo an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na afirka a yau kashi na farko har sai allah ya kai mu na nan gaba a maimakon da mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a tarayyar najeriya ko masanin tsarin mulkin ƙasa ni awal awal kunyar shi na gabatar nake cewa sai wani jiko. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryan ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da wata da daddiyar kyauta da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba gwamnatin Jamhuriyar Nijar na wasu kasaitaccen motoci don ajiye su a bakin iyakokin su saboda matsalar tsaro. To hakikanin gaskiya ba da wa'annan motoci ba su bane ba za su sa matsalar tsaro ta yi sauki ko kuma ta daina samun gindin zama a kasashen mu Ta la'akari da matsalar tsaro an bar kyau tun ranar aihuwa saboda kamata ya tun da wuri a farga a dakile hanyoyi eh, na ƙasa da hanyoyi na ruwa da kuma hanyoyi na sama don shigowa da makamai zuwa ga hannun 'yan ta'adda wannan shine dibara wadda ya kamata a yi amma ba wai ba da motoci ba a wajen gwamnati don a ce a samu eh, harkar tsaro ta yi sauki wannan an yi su ne kawai dai harka ce suka yi tsakanin gwamnati da gwamnati wanda sai tsakanin su su za su gane su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaramu a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan nuna farin ciki na ga motocin wannan wanda gwamnatin Najeriya ta taimaka ma jamhuriyar Nijar gaskiya wannan abin alfahari ne saboda Najeriya ta yi Nijar ƙarshi kenan dan ta taimaka mata gaskiya abin godiya ne kuma abin burgiya ne muna farin ciki gaskiya ga da gwamnatin Najeriya gwamnatin taimakon da ta ka saboda Najeriya gaskiya sosai ta yi ci gaba saboda ko na nan bakin iyaka ka tsallaka daura kaɗe hanyoyin da suke cikin daura sun hina birnin da magaram saboda in ka shiga daura kaɗe kamar ka shiga wata jiha gaskiya sai mu ce muna godiya da su kuma muna kira ga 'yan siyasa mu ma su ringa nuna kishi suna ma talakansa aiki akai akai mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya eh salamu alaikum radio tehran mai magana da babai musa daga nan da magaran eh ina ji ana cewa gwamnatin najeriya ta ba gwamnatin nijar taimakon motoci don su yaki da yan ta'adda a'a su fara yaki da yan ta'adda da yake kasar su saboda mu yanzu a jamhuriyar nijar in ka ɗauka babu sansani wanda za ka samu a ce wani sansani da wanda yan ta'adda suka mamaye ni a gani na gwamnatin nijeriya in ta dage ta yaki da su daga can ta koro su kuma gwamnatin nijar ita ma sai ta gama da nan gwamnatin jihar ya ta gama gwamnatin kamaru ta gama kama sai a yi maganin su kenan ya kamata a ce gwamnatin Nijar ita ta fara yaki da yan ta'adda inda mu yanzu a Nijar ban mu da guri wanda za a ce sun mamaye amma daga can suke gangara su bige mu su koma Nijeriya to ya kamata kenan ita gwamnatin nijar ya kamata ta fara zagi newa da yaki da yan ta'adda da kasar ta in ya so mu gwamnatin Nijar da sauran kankanin kasoshin da suka kewaye ta ya su kama mata da fatan alheri. assalamu alaikum warahmatullah ma'aikatan biyu a radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana ina so ku bayan dama zan goyi baya ga kungiyoyin da suka hada kansu domin nuna bacin ransu da kiyayya ko kyama ga sojojin faransa da aka kawo na takuba da barkan a nan kasar mu niger hakika muna goyon bayan su amma mawuyaci ne a bar su su gudanar da wannan zanga-zanga domin mun san cewa shugabanninmu ba sa bari a nuna talakawa su nuna abin da suke so ko abin da ba sa so ba sa goyon bayan wani su suna yin abin da ya shafe su ba ruwansu da ra'ayin talaka ya amince bai amince ba amma muna goyon bayan su allah ya bada sa'a allah sa kuma su ji kukan da suke yi a kai assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci tahira na biyu hausa mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adi da sahu a nan zandar da magaran kohon likitar dutse eh yana so in yi amfani da wannan dama eh mai karayi na zuwa ga biyu hausa eh gaskiya game da cewar nijar ta yi shekara 62 eh, na samun incin kai gaskiya wannan incin kan mutum kai ne aka samu duk da cewa mun samu ci gaba na karuwar jama'a amma babu wani ci gaba da muka samu na nan kasar nijar tunda har yanzu mulkin mallaka ne yake mana horon shi ita take abin ta gada ma a Nijar ko gwamnati ma sai da horon shi ba horon shi ba ta dalmi ma gindi bakka kai labari kuma cewar ga su ta kan wasu sojoji na barkan da takoba da wani sauran su an kawo su an girke su a kasar Nijar kenan mu gaskiya yanzu ba mu ga wani sauyi ba ba wani sauyi da muka gani na wani ci gaba da aka samu a nan jamhuriyar Nijar sai dai ci gaba na mai gina rijiya duk da cewa an samu karin jama'a al'umma amma babu wani ci gaba da muka samu a kasar Nijar nagode biyo ta Hausa a radio Tehran mai magana muji Muhammadu wanda aka san da suna mu ji soja mai adaidaita sahu a nan zandar da magaram ƙohon likita dutse a tashi lafiya. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin tahirar muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley na Atlas Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin ahzab ko kuma rundunoni ko kuma yakin gololo a cikin shirinmu na ƙarshe mun ga yadda allah ta'ala ya ba wa musulmi nasara kan rundunoni ta hanyar yakin ruwan sanyi ko yaudara da kuma iska mai sanyi da ƙarfin da ya aika masu kafin mu shiga ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda suka yi magana dangane da yakin ahzab ko kuma rundoni bari mu dubi kissar huzaifa bin yamani ɗaya daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake bada labarin irin halin da musulmi suka shiga ciki a yakin handak ko kuma yakin gololo huzaifa bin yamani yana cewa wallahi a cikin kwanakin handak ko kuma yakin gololo mun yi ta fama da yunwa da kuma tsoro a cikin dararen yakin wanda allah ta'ala dai ya san tsananinsa a cikin wani dare daga cikin dararen yakin bayan an sami saɓani daga cikin rundunonin biyu sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce mana waye zai je ya zo mani labarin makiya daga cikinku allah ta'ala ya sanya shi tare da ni a aljanna sai huzaifa ya ce ba wanda ya ansa daga cikinmu saboda tsoro da kuma yunwa sai huzaifa ya ce a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya ga haka sai ya kira ni ya ce ya kai huzaifa sai na ansa kira sai ya ce to tafi ka je ka kawo mana labarin wa'annan mutane kada ka yi wani abu banda wannan sai ka dawo sai huzaifa ya ce na je cikinsu cikin duhun dare sai na iske cewa iska mai sanyi da kuma ƙarfi ta hana su sakat ba ta barin hemominsu ba ta barin su su kunna wuta ko tukaninsu ba sa iya zama kan murhu saboda ƙarfin iskan ana cikin wannan halin ne sai na ga abu Sufiyan ya fito daga masaukinsa ya tashi a cikin mutane yana cewa ya ku ƙurayshawa kusan wanda yake kusa da ku don kada wani baƙo ya shigo mana sai huzaifa ya ce na yi sauri na cewa wanda yake kusa da ni kai waye ne sai ya ce ni wani dan wani ne sai ce to ba laifi bayan haka da kaɗan sai kawai abu sufiyan ya ce a kawo masa abin hawansa sai ya ce ya kukure shawa wallahi nan ba wurin zamanmu ba ne komai da komai sun ƙare mana ga kuma banu ƙuraiza sun saba mana ga kuma wannan iskar ta hana mu kome sai kawai ya gaggauta ya hau dabbarsa ya hauta tana ɗaure don sauri bai kunce ta ba sai da ya hau kanta sai huzaifa ya ce sai na yi tunani a cikin zuciyata ina ma da a ce na kashe maƙin allah ta'ala da na kyauta sai na ɗauko baka da kuma kibiya sai na ɗora kibiya ina ƙoƙarin sake masa kibiya kenan sai na tuno da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa gare ni na kan cewa in kawo masa sako maƙiya ne kawai kada in yi wani abu daga nan sai na dakatar sai na koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa na faɗa masa halin da suke ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam addu'a yana cewa ya ubangiji kai ne mai saukar da littafi mai gaggawar hisabi ka rusa rundunoni ya ubangiji ka rusa su ka girgiza su da haka kuma aka waye gari ba kowa daga cikin makiya musulmi mushrikai wa'anda suka zo daga makka ko kuma ƙabilun katafan tuni sun watse allah ta'ala ya tarwatsa su ya kuma yi wa musulmi yaƙi ta hanyar tsoratar da su da kuma iska mai tsanani har ila yau a cikin wannan yaƙin ma muna da darussa da dama da zamu mu ɗauka musamman a cikin ayoyin da suka yi magana dangane da yakin a cikin suratul ahzab banda haka yakin ahzab shine yaki na ƙarshe wanda mushrikan makka suka kawo wa musulmi daga lokacin sai dai musulmi su kai masu hare-hare a cikin shirmu na gaba da yardan allah za mu fara ɗaukar darussa daga cikin ayoyin alkur'ani da suka yi magana dangane da yakin gololo. ko ahzab masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku da shi dangane da sanin dokoki kamar yadda muka sani ne wannan shiri na musan dokokinmu mun yi ishara a kullum muna maimaitawa akan cewa sanin doka kowace iri ce sawa'un dokar Allah subhanahu wa ta'ala ce ko kuma doka ce wadda mu 'yan adam muka dora kawo kamu domin tsara rayuwarmu to fa saninta da aikata ta shine zaman lafiya ga al'umma shine tsari mai kyau wanda al'umma za ta zama a cikinsa ba tare da an sami tauye haƙoƙin juna ba to har yanzu dai bayaninmu muna na akan dokokin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala sanin waɗannan dokoki na Allah kuwa ya ikhwanu na wallahi shine tushe na rayuwarmu ta asali domin abin da muka zo yi a duniyar nan bauta ce mu bauta wa Allah subhanahu ta'ala ba ku za ka iya bauta masa ba tare da ka san dokokinsa ba ba kuma za ka iya sanin dokokinsa ba tare da ka kasance kai din nan hakikatan ikhlasinka da yaƙininka da shi ubangijin ya kai kololuwan da lalle yanzu a shirye kake ka bi biyar ya gare shi ka bauta masa kamar yadda ya halice ka ba amma an kashe kai kurin ka ji ka yadda ka zo ne ka bauta wa Allah amma ba ruwanka da sanin dokokinsa ba ruwanka da sanin haramun dinsa. ba ruwanka da sanin halal ɗinsa ba ruwanka da sanin dokokin da ya kawo hukunce-hukuncen Allah ta'ala kai ba ruwanka da waɗannan to kamar yadda muka yi ishara a kowane lokaci ne lallai akwai sauran rina a kaba kamar yadda hausa suke cewa to a nan in muka dubi shirinmu na baya musamman wanda ya gabata mun yi tsokaci kan wani al'amari mai muhimmanci a rayuwarmu wanda wannan al'amari shi ne kauracewa alkur'ani wanda muka ce manzo zai kai karan mu ranar kiyama wa ƙalar rasulu ya rabbi inna ta ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mun yi bayani me abun yi wa hijira alkur'anin nan in an ce a masa hijira me ake nufi to malamai da dama <clears throat> afan masu fassara sun fassara abubuwa sun yi kawo abin da ake nufi to ikhwanuna abubuwa ne masu muhimmanci abubuwa masu muhimmanci a rayuwarmu shine mu san dokoki amma kamar yadda na ce dokokin sanin su in mutum bai zama da ikhlasi da kuma yaƙini na cewa shi dinnan an kawo shi ne kuma muna fasance ne yanzu akan dokokin Allah ta'ala ubangiji fa maka ce kamar yadda muka sani ne dole sai ka san waye ya kawo doka mun yi wannan tsokacin wanda dokar ta bubbugo daga gare shi in ka azzama shi ka girmama shi ka ɗaukaka shi ka san matsayinsa a wajenka to a nan ne za ka yi ƙoƙarin ka san me yake cewa ne menene umarninsa menene haninsa hukunce-hukuncensa duk waɗannan abubuwa ba wanda zai yi su wallahi sai mumini wanda ya imani da Allah da ranar kiyama saboda haka ne muke tunawa akan cewa mu tashi mu san dokokin ubangiji subhanahu ta'ala wancan shirin da muka gabatar mun yi maganganu akan yawan karanta alkur'ani da haddarsa abu ne mai kyau da yin abubuwa na musabakoki da sauransu wallahi abu ne yana da kyau sosai domin yara ta samari matasa kowa a taso da san Allah da san alkur'ani amma janibin da aka bari din a gefe cewa hatta su kansu alaramomin da dama wasu wallahi ba su san hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'anin ba wasu da damansu in ka ce hukunci kaza a wani guri a wace aya alkur'ani allah ta'ala yi ishara ba su sani ba ko da dai na yi wani ishara a wani shirinmu da ya gabata dama hukunce-hukunce da dokokin da ke cin alkur'ani mu sauran al'umma da muke musulmai ba mu mujtahidai ba ba wai za mu koma alkur'ani ne mu ɗauko hukunci mu ɗauko da kanmu mu fahimci aya mu ce hukuncin ta kaza mu ɗauko a'a na gaya mana kwanaki a cikin wani shiri cewa akwai mushtahidai waɗannan mushtahidan su ne suke jajircewa ta hanyar ilmomi daban-daban da suke kutsawa ciki su rairayo mana hukunce-hukuncen nan su bijiro mana da su sai su kasance fitila gare mu wannan abun na yin ishara gare shi dangane da shi amma wato abin da nake so nuna mana shine ɗaukaka al'amari na alkur'ani a matsayinsa na masdari na asali na shari'an Allah ɗaukaka al'amarinsa da ba shi muhimmanci da ƙoƙarin fahimtarsa ya kamata a ce misali a duk makarantun allo duk makarantun islamiyoyi makarantun tahafiz nan da ake yi ya kamata ne a ce banda tahafiz ɗin, da karatun alkur'anin da gyara tajwid ɗin makaranta alkur'anin to ya kamata kuma a sa darussa na fassara da tarjaman alkur'anin ka haddace ƙur'anin ka kuma haddace tarjaman alƙur'anin ka san in ka karanto aya ka san me ma'anarta na rantse da ubangijin halitta in aka irin wannan to lalle za ka ga mutane sun fara fahimtar menene sakon da ke cikin alkur'ani a kuma lokacin ne mutum zai fara jin daɗin karanta alkur'ani kana karantawa kana fahimtar abin da allah yake faɗa a nan yake faɗa a can dangane da muminai me yace dangane da kafirai me yace dangane da munafukai allah me yake nufi a nan me yace dangane da ainihin rayuwar lahira ubangiji mai ya tanada mai ya tanada ga aljanna a cikin aljanna ga muminai mai ya tanada a cikin wuta ga waɗanda ba muminai ba kafire waɗanda suka yi inadi da munafukai me ya ce a nan me ya ce a can duk irin waɗannan abubuwan ayoyin da mahaddata suke karantawa idan a ce an haɗa su tare da sanin fassara ko kuma tarjaman waɗannan ayoyin ai ya zama nurin ala nur. haske ne akan haske ya, ya, ya, haske akan haske amma an ja an bai wannan janibin to kurin karatun ana yin sa haddar ake yi sai kuma murya hadda murya idan waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka kasance yanzu sun ɗauka mana hankula amma saƙon fa da ke ciki sai ya zama na shi saƙon ba shi ne muka ba muhimmanci ba wallahi akwai sauran na aka ba kamar yadda ake cewa muna da matsala babba shi yasa mu wannan shiri na musan dokokinmu a kowane lokaci mu kiranmu shine cewa a samar da wani juyin juya hali ta ɓangaren fahimtar alkur'ani da mu'amala da alkur'ani da karanta alkur'ani da hadda alkur'ani ta yadda samarinmu manya da yara da mata da maza duk gaba ɗaya za su kasance sun kutsa cikin sanin abubuwan da ke cikin alkur'ani na saƙon da ke cikin alkur'ani saƙon alkur'ani saƙo ne wanda yake mai muhimmancin gaske ga rayar zuciyar ɗan adam mumini zuciya tana rayuwa ne ta hanyar da kasan mai Allah yake faɗa ko da ƙur'anin nan misali mutum kake karanta a cikin sallah kana karanta sallah kana karanta alƙur'ani a cikin sallah sau nawa mutum yake sallah ta farilla a kowace rana sau biyar to kuma sau nawa kake karanta alƙur'ani bayan ka karanta fatiha misali ka zo kuma za ka karanta surori surorin da kake karantawa abubuwan da kake karantawa shin kana fahimtar ma'anarsu ko baka fahimtar ma'anarsu in ka fahimci ma'anarsu waɗanne wurare ne ubangiji directly yake magana da mu ai ba an ce alkur'ani nan ba za mu iya fahimtarsa ba ne balarabe ne da larabci ya sauko in dai za ka iya sanin haruffa din ka san kalmomin nan ka dan san ma'anonin abin da kake karantawa dama ka iya karanta alkur'anin dama kuma ka san hadda ka haddace wasu ayoyi ka yi wani abu wanda yake mai muhimmanci wanda za ka gina rayuwarka ka gina zuciyarka ka kuma kasance mutum wanda yake mai yaƙini akan cewa lallai makomarsa zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala shine ya san dokokin ubangijin ya kuma kasance mai bin su amma mutum ya dora rayuwarsa ba akan haka ba lalle ba akwai matsala shi yasa a kowane lokaci muke ta wannan tsokaci kar mu kasance mun yi wa alkur'ani hijira hijira kamar yadda na faɗa ba shi ne ka bar shi ka ki karanta shi ba a'a kana karanta shi kama har da shi shi gaba ɗaya amma baka san sakon da yake ciki ba sannan ba ka aiki da saƙon tunda in ban san dokar da ke ciki ba ya za in aiki da dokar alkur'ani ban san saƙonsa ba ban san hukuncin hukuncen da ke cikinsa ba to ya za na aiki da abin da ke cikinsa misali ba sallolin da muke yi muna karanta shi da yawan mu ba ma fahimtar ma me ake cewa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 aiki saboda banda sanin abun sai kuma aikata shi a aikace ko kuma ya kasance kurin mutum ya haddace tana kwakwalwarsa kurin shi dai faɗa kurin a shiya wurin burburburbur shi kenan eh, wallahi wannan rayuwar muwakkata ce kuma koma zuwa ga ubangiji nan fa dole ne saboda haka idan muna so mu mu haɗu da ubangiji ba mu da matsala shine mu fahimci wannan sako nasa mu fahimci dokokin ubangijin nan suwa subhanahu wata'ala shine za mu iya samuwa a ainihin samuwan mu za ta iya zama samuwa wacce take mai nagarta mai ma'ana wadda Allah subhanahu wata'ala zai mana da wannan samuwa irin tamu din a matsayin mu na 'yan adam amma ba haka ba akwai wani abu wanda mu kanmu ba za mu so abubuwan su faru a ranar kiyama tare da mu ba to to ba zan barin tsaya anan saboda ana nuna min lokaci yayi amma lallai ƙur'ani shine tushe maɓuɓɓuga ta shari'a dokokin Allah shine maɓuɓɓuga duk gaba ɗaya dokokin ubangiji ƙur'ani shine tushe na asali na maɓuɓɓugan shari'an Allah ta'ala to insha Allah saboda na yi maganganu da yawa akan al'amura da ya safi ƙur'ani a shirin mu na gaba insha Allah za mu yi kokari mu fada ɗaya bangare din a matsayin masdari na dokokin Allah subhanahu ta'ala masdari na shari'ar Allah subhanahu ta'ala shine sunna ita ce sunna insha Allah amma za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi tahirin kuma da yanzu kuma ga shirin muna ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa ko tattalin arziki ko tsaro ko zamantakewa da dai sauransu ina muka yi dubi a su da ma bayyana mahangar masana a yau shirin namu da Allah zai mayar da hankali ne dangane da har-haren da Isra'ila ta kaddamar a cikin wannan mako akan yankin zirin Gaza tare da kashe wani adadi na Falasɗinawa da suka hada da mata da ƙananan yara da sunan murkushe kungiyar gwagwarmaya ta jihar islami a yankin zirin gaza da kuma abubuwan da suka biyo bayan waɗannan hare-hare na mayar da martani daga ɓangaren ƙungiyoyin falasɗinawa da kuma matakin da isra'ila ta ɗauka da ƙarshe na mika kai da kuma neman a sulhu da kuma dakatar da buɗe wuta wannan da shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a fi musanna hankali domin jin cikakken shirin. juma'a biyar ga watan agustan shekara ta 2022 ne dai jiragen yakin isra'ila suka fara kaddamar da munanan hare-hare akan yankin zirin gaza da ke palestino bisa umarnin firaministan isra'ila yair lafid da kuma ministan yaki na isra'ila bani gat jiragen yakin isra'ilan dai sun fara kaddamar da hare su ne a yankin jabaliya wanda yake kudancin yankin zirin gaza da sunan cewa suna ragargaza wasu daga cikin sansanonin kungiyar jihadar islami ne da kuma isra'ila ta yi kokarin bayyana cewa yakin da take yi bai shafi sauran bangarori ba da suka hada da hamas da dai sauransu a wannan karan tana yaki ne kawai da jihadar islami duk da cewa dai wannan batu na isra'ila wanda yake a matsayin wani salo na yaudara kamar yadda sauran kungiyar palestinawan suka kalle shi bai yi nasara ba domin kuwa sauran kungiyar palestinawa yan gwagwarmaya sun tsaya tare da kungiyar jihar islami kafada da kafada wajen mayar da martani akan isra'ila a lokacin da isra'ila ta fara kaddamar da hare-haren nata ta fara ne da kisan wasu daga cikin manyan jagororin kungiyar jihar islamin inda a ranar juma'a din su kashe taisir aljabari wanda ɗaya ne daga cikin manyan kwamandoji na kungiyar jihar islami duk da cewa dai kungiyar ba ta yi wata wata ba tun daga rana ta fara mayar da martani da makamai masu linzami to amma a ranar asabar isra'ila ta gashe kwamanda na biyu a cikin kungiyar jihadar islami bangaren sarayil kotis ko kuma kotis brigade bangaren soja na wannan kungiya wato khalid mansur wanda shi ma isra'ila ta kashe shi ne yankin zirin gaza ranar asabar din to amma daga wannan lokaci kuma martanin da jihadar islami take mayarwa ya canza salo domin kuwa a ranar asabar kawai kungiyar jihadar islami ta mayar da martani da makamai masu lizami fiye da 500 a kan isra'ila kuma waɗannan makamai kai tsaye sun fada ne a biranen tel aviv da kuma askalan kamar da kuma wasu daga cikinsu suka fada kan babban filin sauka da tashin jiragen sama na bin wanda shine babban jirgin sauka tashin jiragen sama na tel aviv wanda kuma shine babbar hanyar shige da fice ta isra'ila wani lamari dai ya tayar da hankalin yahudawa inda dubban ɗaruruwan yahudawa a biranen tel aviv ɗin da askalan suka shige wuraren da aka tanadar masu a ƙarƙashin ƙasa domin tsira da rayukansu wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka faru a baya bayan nan waɗanda suka tada hankalin yahudawa suka jefa su a cikin firgici wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abin da kan kawo matsala ga manufofi na 'yan siyasa da suke mulki yair lapid firaministan Isra'ila ya yi alkawalin cewa za a ci gaba da kai hare-hare a yankin zirin gaza akalla tsawon mako guda amma a lokacin da ya ga martanin jihadul islami ya tsananta matuka. ya sa alatilas a daren wannan lahadi bakwai ga watan agusta firaministan isra'ilan ya dawo ya amince yana labar kasar masar da ta taimaka ta shiga tsakani domin a samu a tsagaita wuta ta yadda jihadul islami za ta dakatar da hare-haren makamai masu lizami da take an tayawa a kan biranen tal abib da askalan sauran manyan birane na isra'ila wannan ya sanya jihadul islami ta kafa sharɗanta wanda latilas isra'ila ta amince da dukkanin sharɗan da ƙungiyar jihadul islami ɗin ta bijiro a yayin tattaunawar da ta gudana a tsakanin masar da kuma isra'ilan. daga cikin sharaɗin da jihar islami ta kafa har sakin wasu daga cikin 'ya'yan kungiyar da isra'ila take tsare da su a gidajen kaso daga ciki har wasu manyan kwamandojin kungiyar guda biyu baya ga haka kuma janye wasu da dama daga cikin takunkumai da isra'ila ta kakaba wa yankin zirin gaza da kuma sassauta killacewar da ake ma yankin da kuma shigar da ababen bukatar rayuwa na al'ummar wannan yanki wanda kuma isra'ila ta amince baki ɗaya da dukkanin waɗannan sharɗa da jihar islami ta gindaya domin dai a samu a ta buɗe wuta kuma a dakatar da an taya makamai masu lizami akan biranen isra'ilan ɗaya bangaren kuma ɓangare daban-daban na ƙasashen duniya sun mayar da martani dangane da abin da ya faru musamman ma ganin cewa a daidai lokacin da isra'ila take kai hare-hare a yankin zirin gaza wanda ta kashe fararen hula aƙalla 46 da suka haɗa da mata da ƙananan yara goma sha biyar ƙasashen duniya da dama sun mayar da martani da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama ƙasar iran ta mayar da martani da cewa abinda isra'ila take yi yana da alaƙa ne da shiru da ɓangarorin ƙasa da ƙasa suke yi wanda kuma yin shiru da rashin ɗaukar matakai na ladabtar da isra'ila yana a matsayin halasta mata ayyukan barna da kuma ayyukan yaƙi da take tafkawa akan al'ummar falastino ita ma ana ta ɓangaren gwamnatin ƙasar iraki ta mayar da martani akan abin da isra'ila take aikatawa a falastino musamman ma na kisan falastinawa a yankin zirin gaza inda ta bayyana cewa rataya a kan kasashen duniya safke na wanda ya rataya a kan suna taka birki ga isra'ila kamar da kuma gwamnatin iraki ta jaddada cewa al'ummar iraki na tare da al'ummar palestin ɗari bisa ɗari ita ma gwamnatin kasar qatar ta yi kakkausar suka akan kisan kiyashin da isra'ila take yi wa al'ummar palestino da kuma keta alfamar masallacin kudus da sauran wurare na ibadar musulmi kamar da ita ma gwamnatin saudiya ta fitar da bayani ta hanyar ma'aikatar harkokin wajen kasar inda ta yi allah wadai da har-haren na isra'ila musamman ma dai farmakin da wasu yahudawa suka kai a cikin masallacin kudus a ranar asabar din ta gabata tare da keta alfarmar wannan masallaci mai daraja kamar da kuma gwamnatin saudiya din ta kirayi sauran bangarorin kasa da kasa da su aiwatar da dukkanin abin da ya dace na ganin cewa an dakatar da yaƙi da kuma sanya isra'ila ta mutunta dokoki na ƙasa da ƙasa sannan ita ma ta bangaren gwamnatin kasar jordan ta bayyana abin da isra'ilan ta yi da cewa ya saba wa dukkanin yarjejeni da ta rataba hannu a kansu na yin sulhu da kuma zaman lafiya a tsakaninta da falastinawa a shekarun da suka gabata sannan kuma jordan ta jaddada cewa za ta ci gaba da nuna cikakken gombanta ga Umar falastino da kuma bayar da kariya ga masallacin kudus mai alfarma ita ma ta bangaren kungiyar kasashen larabawa da ma kungiyar kasashen musulmi duk sun fitar da bayanai na yin allah wadai da waɗannan matakai na isra'ila kamar da ita kuma gwamnatin falasɗinawan ta buƙaci a gurfanar da isra'ila a gaban kotun manyan laifukan duniya domin ta fuskanci hukunci akan laifukan kisan kiyashin da take aikatawa akan al'ummar falasɗinawa to a nasu bangaren masu bin lamarin da kuma yin sharhi a kansa ta fuskoki daban-daban musamman ma ta fuskar tsaro da kuma siyasa suna ganin cewa kungiyar jihadul islami dai ita ce ta yi nasara a wannan yaƙi da aka yi na tsawon kwanaki uku tun daga ranar juma'a har zuwa wannan lahadi da suke ganin cewa alatilas isra'ila ta durkusa kuma ta amince da dukkanin sharaɗan da jihadul islami ta gindaya kafin amincewa da dakatar da buɗe wuta baya ga kuma masanan sun yi imanin cewa isra'ila ta latsa ne domin ta ga irin martanin da zai biyo baya inda kungiyoyin falasinawa 'yan gwagwarmaya musamman ma dai jihadul islami ba su mayar da mummunan martani akan isra'ila wanda ya girgiza yahudawa a manyan biranen tal aviv da askalan ba to da isra'ila ta ci gaba da wannan yaki a yankin zirin gaza har na tsawon lokaci da kuma yin kisa na fararen hula baga kuma masanan sun yi imanin cewa lafet yana so ya yi amfani da wannan damar ne domin ya sama ma kansa farin jini musamman ma yadda zaɓuka suke karatowa a isra'ila ɗin wanda kuma gwamnatin su ta yi bakin jini matuka? domin kuwa tun bayan kawar da gwamnatin netanyahu gwamnatin da ta biyo bayan ta ba iya taɓuka wani abin a zo a gani ba na kyautata rayuwar yahudawa da suke cikin isra'ila wanda kuma wannan ya sanya lafid ya yi amfani da wannan damar domin nuna cewa shi gwarzo ne kuma mutum ne mai sadaukarwa domin kare yahudawa da rayuwarsu daga abin da yake kira barazana ta 'yan ta'adda falasɗinawa. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar skim dole anan za mu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. marilla kuma da hakan neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran